tambayar mu ta farko ka fara sallama ga masu sauraron ka ah, assalamu alaikum wa ta'ala barakatuhu mm. ni ne na kwando ka sani magaje ku ne mm. dan gado eh dan gado ya fi na yafi na dan koya ne ake cewa yafi <laughs> gaskiya ne to da farko za ka shekara nawa kana gabatar da wannan harka ta fim ah, gaskiya na dan kwan biyu ina wannan harkoki na kuliya ka san mm. ci gaba rufi ne na ubangiji gaskiya ne tun muna lokacin da ake harkar koroso eh. aka iya kunna fitila eh. a ci balbal a eh. ɗauko ta radio irin adaka ɗin nan irin adaka radio nan a ɗan kunna mu zo ɗai irin da rawan gargajiya mu ɗan faɗa mu tashi nan faɗa mu tashi nan hmm. lokacin abubuwan da ya kai bai waye ba kamar yanzu kamar makamancin da kai ya waye To yanzu wanne abu za ka ɗan nuna masu kallon ka da sauran ka tabbatin cewa kai ne magajin kulu. A tar uba, har <laughs> birane Ubangiji. an na fi sun ɗinka da bakin nan alkur'anin Allah sai kaji kai <laughs> tarku ba gaskiya ne masu kallo daga gani za ta ce a ah, lalle an samu magaji kulu ya mutu kulu ya da ko ba haka ba gaskiya ne to yanzu akwai wani fim da kake shirya masu kallon ka ne a'a fina-finai da dama kamar wani da wani idan aka shiga channel mai suna Kulu Entertainment TV hmm. sunan tasha ta kenan hmm. za a gani idan ka shiga alƙariya tashar musbahu za ga an rubuta yan gado ni da eh. amini na annabi dan gido kenan eh. eh. idan ka koma hada idan hada hada shi ma tv nan ma za a gaskiya da sauran da yi tashoci idan ka kara komawa ka koma dan bare siniya dan bare shi ma tv hmm. nan ma za a ga duk inda aka shiga dai a cikin wannan tashoshi da ka lissafo insha Allah za a ga abubuwanka idan kuma ka koma suna tasha dan annabi hmm. dan annabi dan ibro eh. tv nan ma za gaskiya ne ai abubuwan da ya ba su lissafa ba gaskiya ne wanda bai ji tasa ba sai ya kara da <laughs> ba ai ai baka san ina da kyau ba sai ina kuka mm. kaga ni fa duk Najeriya na kowa kyau sakamakon uwata yar tuwo ne Uba na din union kanin na mai shayi Kaka na <laughs> direba Allah ai ba zan taɓa manta ba shekaran jiya wani bawan Allah ciyama Ibrahim Kesha ya sayi wata mota wata irin motan da ake ɗaukan mota ila auna a kasa auna da na je da <laughs> ina zuwa da bakin an na cauki na cauki motan nan da baki a kai ta sigalin yan gongon aka auna to eh to yanzu duk a fina-finan da kai wanne sun ka taɓa yi ya baka wahala kafin ka gabatar da shi yadda ake so a zahirin gaskiya bafin da ya ban wahala kuma yake burge ni wanda muka yi shi yan gado hmm. Don idan ka kalli wannan shafiyar kuma ka kalli ɗaya eh, tushen mai suna kulu entertainment tv za ka je ka gani za ka ce kawai baban ne gaskiya wallahi za ka ce baban ne kawai ka ce kare kiɗa ah, ah, ah, <laughs> la illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma dalla masoya a biyo mu a suna ai ba mu gama ba Allah ya za ka karkare mana hira masu kallon ga suna da bukatar son su ji hirar ka. gaskiya ne gaskiya ai ba mu gama ba gaskiya ne sai ta ce ai wani dan Allah ko aka ba su ba dan musu yadda za su dan wannan ba to haka za yi eh haka za mu daura inda muka tsaya to shikenan to a fina-finan da kai wani fim kai ya burge ka gaskiya suna da yawa don ba su iya gari ba duk wanda da kake a ciki shi ma ya burge ka wanda fin idan san nayi eh yana ka iya burge ni kuma mutane suka iya kira na a waya eh ce kai mu wallahi tallahi dan gado ya fi dan nan koya gaskiya ne mu ko da bacci muke da abin muke tahi da shi eh a wannan harka ta fin wanne ne aminin ka wanda kusan kullum kuna tare aboki wanda nake yi da shi a harkar ne kuma makamancin mm. a annabi dan ibro da wani yaro wanda yake atin din daushe da ake ce masa dan mala eh wani yaron guda biyu eh ina bana fatan alkhairi Allah kar hada kan kuma Allah ah. cikin maki Allah cikin mu amin ya Allah da dungare mu ciki to a wannan harka ta fim yanzu eh. wani abu ne ka fi so wani supportan ka ko wata masoyiyar kan za ta yi maka kyauta ta yi maka da shi <laughs> ai duk wani masoyin annabi Muhammad shine sallallahu alaihi wasallam ai duk wani masoyin annabi Muhammad shine na gaskiya ne a gane eh yawwa kuma ba zan taɓa manta da mai gidana ba Alhaji Ibrahim Jammaji eh shi ma wannan mutum? uba yake a gona gaskiya ne kuma kaf Afirka wannan mutum Alhaji Ibrahim Jammaji da shi da Baba samu hmm. duniya ta san su gaskiya ne dan mutum na harkar kasuwanci na bangaren kayan gwari kamar misalin wanda ake cewa wari hmm. shi wani mutum duk direban da ya kawo kaya ko dan kasuwa ko dillali kaya babu cin amana sai an baka an biya ma hakinka gaskiya ne Allah ga gaskiya ne mun gode sosai da wannan yar kwarya kwaryan tattaunawa da kuke gani a wannan tasha ta gidan hada-hada TV ah inda kiɗa rawa amma babu kiɗa <laughs> gaskiya ne a ma sha kallo lafiya Mun gode sosai. a tuno tuno namu kaman guda hudu zuwa biyar eh. a biyo ma sha kallo lafiya